gashi Allah ya sake dawa da mu kan karatunmu na muwaffau imamu malikin wadda muke gabatarwa a masallacin abdullahi ibn abbas mabera shakwato dan ba manta ba muna cikin kitabu qasr salati fi safari mun rika babun bukka guda goma yau za mu tashi kan babi na goma sha ɗaya wanda ke cewa babu rukhsati fil mururi bayna yaday al musalli babin da ya gabatai babu tashdidi fi an yamurra ahadun bayna yaday al-musalli shi ku wannan zamuyi akwai ruksa ga wasu wurare lalle magana da ka sani na gitta mai sallah babban laifi ne sama akwai wuraren da bai zama laifi suna zamu ambata حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ɗaya daga cikin fuka الله shi ubaidillah an abdullahi ibn التابع آه، الصحابي الجليل أنه قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي للناس بمنن فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان تردع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد wannan hadisi yana nuna mana cewa ba laifi ka bi tsakanin sahu da sahu daga cikin wuraren da aka bi gaban mai sallah ma'ana idan ana sallah tare da liman ko ba su kira ko ba su kira ko akwai duk abinda ma ke magana da mai sallah shi kadai da liman su ne baka gittawa gaba gare su amma shi mamu sawa'un sahu na farko sahu na biyu sahu na uku har zuwa ya fi karshen sahu babu da yi ka gitta kana bin tsakanin sahu da sahu ka ita masallaci ko ka shigo kana cikin sallah kila a ta takkare ko wanda ni daga cikin dalilai kuma babu damar fita sai dole ko ka gina ko ka gina ka bi kawai babu matsala wannan haka yake hadisin ga hinan Abdullah bin Abbas shi ka ba mu labari yace annahu qala shi ya ce aqbaltu rakiban wata rana na huskanto na dawo na tafi wani wuri to ina dawowa shi aqbaltu ki na huskanto rakiban ala atani ina bisa jaka kalima atani ma'ana ce jaka mace jaki ko ba haka ba ana cewa himarun namiji kenan sannan a ce a tanun mace kenan kila fahimci wannan wani lokaci a ta'anisi ana yi mai ta karin ta ga mufuradi ehin kamar ka ce talibun talibatun ko ehin tilmizun tilmizatun sai a karata wani lokaci kuma jinsin yana iya canzawa ko ku kalimar ta canza don gaba ka cewa rajulun sai ka ce rajulatun ko ana cewa rajulatun ba a ce rajulatun ehin ko ku ka ce zakarun sai a ce mace ka ce zakaratun ko ba a ce haka ne sai na shi jinsi kenan to shi ma himarun mace ne a tanu kila an fahimci wannan wannan shine asalin lugha aqbaltu rakiban ala tani wata rana na dawo ina bisa jakanya ta ana yawma idin qad na hastu lihtilama lokacin nan gab ya rage in balaga na hastu ai qarabtu na kusanci al-ihtilam mafarki sai mu ce eh lalle haka na saboda wannan kadiyar ko ko wannan abin da ya faru ya faru ne a Mina wace Mina wadda Mina da muka kai ta aikin haji a lokacin da mun sallah sai ta yi hajjatul wada'i to kuma mun san bayan mun sallah ya dawo daga hajjatul wada'i wata uku ne ko kwana 80 al-ikhtilafir riwayati yayi sanayar rasu. to kuma ko da ya rasu shekarun Abdullahi bin Abbasin tsakanin sha biyar zuwa sha hudu sha tsakanin sha uku zuwa sha hudu sha uku zuwa sha hudu kuma mun san shekarun balaga kamar da muka sani a hadisan da muka karanta a bulugul maram da kuma jiya na cewa ana balaga ne da shekara goma sha biyar ko na hastu lihtilama da shekara ɗaya ko da 'yan watanni sun ka rage abin nan balaga al-ihtilama nan mafarki kenan ma'ana na balaga wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko da ni dawo alwawa wal hali wa alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yusalli lin nas yana sallah tare da mutane yana ba mutane sallah yusalli lin nas biminan amina wannan a haka ya zo a cikin muwaffa imamu malikin da duk sauran hadisan amma ya zo a imam a cikin muslim yace bi arafata biminan nan duka hadisan tun biminan amma muslim ɗaya ce bai arafata to kuma dole dai guda ta ta faru ko ba haka ba sai sa ibnu hajarin rahimahullah yadda hadisan duka ya tattace su yace ya gano dai bi arfata wahamina shazza riwaya shazza ce wal asahu bi kila fahimta saboda haka anan bi shi a daidai riwaya muslim wannan shazza ce eh kila an fahimci wa an fahimci wannan famarar yace to da ni dawo sai duk wurin mashiga duk ta daɗi famarartu baina yadai ba'd as-sad sai ni shuda marra marar marartu sai ni shuda gaba ga wani sahu ba'd as-sad wani sahu ila fahimta sai ni biya ni shuda gaba ga fanazaltu da ni wuce ni tahican fanazaltu ni sauka fa arsaltu atan ni sake jakata tarata'u tana kiyo ni wuce ni tahican ni sake ta wa dakhaltu fi safi fa nidda ni bi sallah gitta wanda ya tsakiyar sahu sahu da sahu ya bi tsabbi ya wuce yadda yadda shi ka sai ba mu labari sannan ya ta shiga sahu ko yace dan haga masalla falam yunkir alayya wa falam yunkir zalika alayya ahad babu wanda ya yace min lailai kowa ya kare ni kuma ka san ko lokacin nan ilimi ya nuna shekara ta goma bayan hijira babu abin da ba a sani ba lokacin nan babu wanda ya ce min lissa kai haka kenan ya halatta ka ji tsakanin sahu da sahu an fahimci wannan ga wani abu gaba wa hadathan ya an malikin hadisin can dai wancan bai da wata matsala ta hanyar sanadi ne hadisi na ingantacce kuma duk mutanen mun san da su وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة ما مالك حديث يازو غري بلاغا ko ba haka ba hadisan imam malikin balaga ne sun zo malaman sai magana kansu na cewa za a duba da aka duba sai a ga sun inganta ko muna da su a wasu littattafai mausula kila fahimta a wasu littattafai na magabata ko ko na hadisai irin ko bukhari ko musulmi ko abu da ko kamuru waɗannan kutubu shirka ko ko irin musannaf na ibn abi shayba ko abdul razzaq ko ko bayhaqi ko wanda wanda ya kawo shi mausulan idan ya kawo shi mausulan kuma aka duba aka ga ba matsala ga hadisin sanadi ne hadisin ya inganta kila an fahimta sai a ce mai hadisun hadisun sahihun sanadan wa matanan in dai wannan malaka suna daidai ko ba haka ba idan kuma an ka kara ɗaya aka yawace babu inda ya zo musulan sai wajen imam malikin to sai a dibi na sai a dibi kashin magana ita magana za a dubi sanadin yanzu ya zama ya zama lamya yasuha a ka'ida za'ifi na ko ba ko imam malik kawo haka ne, kila ku fahimta za'ifi na amma sai a dibi magana idan an ka dibi magana ita tabbatattata a hukunci na shari'a kila ayoyi ko hadisai ko fatawar sahabbai ko ijma'in al'umma ta tabbatar da hakan shikenan walkan ba matsala ko ba haka ba to yanzu sai mu diba ta hanyar tunda mu samu wannan hadisi a wani wurare ba mai taliki dai muka diba ya ce in fara da bihi malikum malik ɗaya kawo wannan hadisi kila an gane mutum mu diba to amma dibi magana na sa'ad ibn abi waqqas yace sa'ad ibn abi waqqas kana yamurru bayna yaday ba'd as sukut yana biyawa tsakanin sahu da sahu haka dai zaka wasara ko tsakanin sahu da sahu kuma wassalatu qa'ima ana cikin sallah bai ba ga laifi ne ba wanda magana yana gana ai daidai take ko babu illa ko game da hakan kuma lalle kai ta san lokacin da aka yi hadisul wada'i da Abdullahi ibn Abbas ya gita tsakanin sahu sabin da Abu Bakar yana nan ko ba ko bai nan yana nan bai mai musu ba shi ma ashe yana haka ko ba haka ba saboda haka in ma hadisin ya zo balagan mun yawata mu samai mausulan ba amma da hukuncin da muka san mu samu ana iya shiga tsakanin sahu da sahu hukuncin yana nan haka take mun fahimci wannan hadisi na gaba qala malikum eh, ba hadisi ba fatawa qala malikum wa ana ara zalika wasi'an idza uqimat as-salatu wa ba'da an yuhrima al-imam wa lam yajid al-mar'u madkhalan ila al-masjid illa bayna as-sufuf wannan fikihu na fitar wato kakka zanna kai baka da aiki sai kitar kanun mutane ko ba haka ba ba na da su ya nuna ma a uzuri ka sa haka in ku uzuri bai da kyau kana gittaya gaba magai sallah kawai dai sun ka kai ka ce kana da wani karatu na ana tsakanin sahu da sahu ka sa ko wani ko ba haka ba kawai da ya ji yau to sai ya dan bakata ko sunna ta ko ba sunna ta ba ko ba haka ba to she ma mala yayi muna tambihi yace wa ana ara zalika wasiyan ina ganin a gani na wannan ya halatta ne da ka'idodi da shauɗa guda uku ga sunan na farko idza uqimatis salatu an tsaye da sallah ko ba haka ba to an tsaye da sallah kaga dole kai sauri ka shiga ko ba haka ba ka samu inda ka tsaya wa da an yuhrima al-imam kuma liman ya riga ya kafara haram kuma walan yajid al-mar'u da ila al-masjid illa bayna na kuma shi mutumin mai zuwa sallah tsayi da inda zai wucewa sai tsakanin sahu sai tsakanin sahu da sahu ta kenan ishara magana imam ta ishara in akwai wata mazauda wanda ba sai ka gitta mai sallah ba don ko babu lahi kakkai mai tashwishi ya kamata ka je ta nan kila an fahimta to Allah ya samu gari wannan fikihun kenan kuma ina jin ai wannan mustaqim ko masha Allah وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب La لا يقطع salata. shay'un mimma yamurru bayna yaday al-musalli haka yake la yaqta'u as-salata shay'un mimma yamurru bayna yaday al-musalli hada su wa haddathani an malik can na kasa an ibn shahab an salim ibn abdullah anna abdullah ibn umar kana yaqulu لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلين يوم كان أقول لك فتوى إمام مالك عفوا فتوى علي بن أبي طالب ده فتوى عبد الله بن عمر سيدي فتوى عبد الله بن عمر سنة انت إن كانت تشينا دون إمام مالك يفدع من الشيء عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن مسعود انت إن كانت تشينا amma dai shi ko sanadin fatawa ali bin abi talib sanadin ta balagan in mun yayo can mun lalaba mun samu sulan to shikenan to kuma ba mu samu ba in farada bihi malikun saboda haka nan a sanadi ba isi to sai mu zo a matani ba magana sai yanzu da magana ali bin abi talib da magana abdullahi bin umar magana zamu bibi fatawassuta ali yake la yaqta'u salata shay'un babu abin da ka bata sallah min ma ya murru ne dai musalli don abin da ya shuda gaba ga mai sallah ko mi shuda gaba ga mai sallah bai bata mai sallah mun fahimci wannan haka nan Abdullahi bin Umar ya ce mun fahimci wannan ko mun sha faɗa malamai sun sha bayani ma min ahadin illa radda wa rudda alaihi illa sahibu hada al-qawl annabi sallallahu alaihi wasallam shi ka waga sai mu ce sallamna ko ba haka ba amma yan ka ce idan sahabi ya faɗi magana tana da sharɗi guda biyu zuwa uku na farko in ka ganta ka gane ma'anarta kuma ma'anarta daidai ka fahimce ta ba kai kai kurin fassara ba to sai an ga dacewarta da qur'ani da hadisi in qur'ani da hadisi bai ta in qur'ani bai ba to lahiya lau in hadisi bai ta sheta ba kuma lahiya lau sannan mataki na gaba in magana tabi'in sahabi guda na ko biyu to ana dinin sauran sahabbai ni jumhur ko mafi yawan sahabbai suka ce kaga in sun ka taru inda sahabbai gaba ɗaya suka yi ittifaki kan mas'ala sai daga cikin su ya zan shazi ka san dole sahaba gaba su suwa a haƙƙo bil ittibar to sai mu ce nan an samu wata matsala a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Dharr al-Ghifari manzo sallallahu alaihi wasallam ya qata salatal mar'i idza lam yakun bayna yadayhi ka akhiratir rahali almar'atu wa fi riwayatin alha'idu almar'atu alha'idu wal kalbu wal himaru qala abu dharr wal kalbu al aswad wal himaru قال أبو ذر فما بال الكلب الأسود كلب الأسود من الأحمر قال الكلب الأسود شيطان حديث إن تتشي يا تبت منظور صلى الله ya ce. yana bata sallan mutum idan ya zan dai gaba gare shi bai sa sutura ba ya zan tsakani ne da inda ya ka'aza sujada ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku sun ka gifta mai na farko mace baliga alhaidu nan baliga ba mai haila ba ko ba haka ba in kace mai haila to ina ka san mai haila eh mace ita wata cikin hijabi kana ta haila take yawwa shi yasa alhaidu nan baliga idan ba ka kenan ban da ɗaya ɗaya almar'atul ha'idu mace ga wal kalbul aswadu da bakin kare wal himaru da jaki ko ba haka ba wannan ya tabbata hadisi ingantacce shikenan in haka ali bin abi talib kan ya haddasu haka abdullahi bin umar kan ya haddasu sai mu ce a'a ba su ji wanga hadisi ba ko ba haka ba maganar zo sallah sallan tana nan ta tabbata kuma lalle suna bata sallah kila an fahimci wannan shi sa wannan sai dai kila kana yi wata fassara sai ka ce sai ka ce ai kila imam malik cewa babu rukusati fil mururi bayna yaday al musalli ko rukusa ya kawo sai ya kawo magana hadisin abdullahi bin abbasin da hadisin sa'ad bin abi waqqas suna magana suna magana gittawa tsakanin sahu ko ba haka ba ba shi liman ba ba mai sallah shi kadai ba sai ka tafi in muna son mai danyi mai mu samu mai mafita sai mu ce tun da ya sa cikin karkashin wanga bani sai mu ce yana nan hatta da Abu Abi ne da Umar bin Khattab Abdullahi bin Umar mai wuta kai sai mu ce a'a suna nihin babu abin da ka bata sallan mutun mutun yana cikin sahu mutun yana cikin sahu inda yana cikin sahu to ko almar'atu ko alkalbul aswadu ko alhimaru ya biya ba ta ɓaci in dai akwai liman in ka ce kana son kai mai mahita da ya fashi a cikin nan ko to haka wasu malamai sun ka fassara shi don fahimci wannan suka ce ai ma muna iya gano haka nan a hadisin abdullahi ibn abbas da farko a qabaltu rakiban ala atani ita jaka yake man farko bainal atani wal imani duk jakkaina illa an da mace kila fahimta in ka ce haka ne shi kenan amma in ba ga fassara ka yi ba ce mutum yana sallah shi kadai mace ta gitta ko bakin kare ya gitta ko jaki ya gitta ka ce a kai babu ko ni wannan a ta bani kila fahimci wannan Allah ta babu suturatil musalli fi safari har cikin daji ana isa fitira amma abinda imam malik kafin ya ce nan shin wajibi na a tafi sara in kana sallah holo eh, ga kwal cikin daji inda babu zaton wani gitta ma in dai kana zaton wani gitta ma to ka tafi sara malamai sun tafi kan cewa wujuba shi a cikin muhammad nasir ne a cikin sifatu salati ya ce a suturatu wa wujubuha haka ya ce wa wujubuha wujubuha kenan duk inda kaka ganin cewa ana iya gitta ma to inda kana sallah kai ka cikin kololuwar daji ba ka zaton ko mai gifta ma in dai ba aljani ba to ni za ka yi nan ni a hukunci yace babu suturatil musalli fi safari حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى أشيكا قهت في داجي أنا إيسا سترا دونغا عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته yana kafa sutura da taguwa tai sai ya kwantar da taguwa tai ya komo da gehen sai ya sa ta ga alƙibla sai ya bai ita kai mai fitawa wannan hadisi duk da ya zo balaga eh, ɗaya daga cikin abin da ka zuce sai mu diba ya tabbata ya zo a musulan in bai zo musulan ba ba wata sai mu ce in fara da bihi malik imam malik ya adda wannan hadisi sai mu ce alhamdulillah amma hadisi ingantacce na ba ma abdullahi umar ba annabi da kai ne sallallahu alaihi wasallam haka yake in zai sallah cikin daji ɗayan zai ka umarni da su ko dai ya gari zo harbatan ya kafa mashi harbatan mashi ko adda ya kafa adda gaba gare ya zo sallah ko ko ya kwantar da raƙuma kai ji ba cikin wata salatin nabi ya kwantar da raƙuma kai ya sa gaba ya sallah saboda haka ya tabbata marfu'an ila rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu zalika shi yasa ko da hadisin a sanadi ne balagan yanzu kuma mu samai ko ina ba sai mu ce kai a matsayin kamar na malamin hadisi hadisi mun kafi ko balagan kaza kaza bai da mutu kaza kaza ana isa matsala sai a sa rahila sai a yi ta sallah a shi yasa mai sifatu salatin nabi ce. wannan amma ka kulawa ya ba kuma ka kula da an hadisi ya tuko cewa an hana a yi sallah ga magurfa na ba ban ba a sallah a nan amma in suna cikin da kasa da kana iya ka yi sallah ko ba haka ba kaga da haka kai ma dan zamani kana iya sa mashin ɗinka ko ko mota ka kana cikin lokaci ya yi sai ka yi fashin sai ka sa gaba ka yi sallah ashe shi yasa malamai sun kace ashe ba wai gudun gittawa ba shi ka sa a yi sutura suka ce sutura kina cikin hay'atus salati sutura a sa wani abu a gaba yana cikin hay'atus sala ko da baka tsoron komai hitta ma sa ya hicika an fahimci wannan amma idan baka yi ba fa haddasa wa haddathani an malikin an hisham ibn urwata anna abahu urwata ibn zubair talibin aisha radiyallahu anha kana yusalli fi sahara'i ila ghairi sutura <laughs> daga imam malikin daga hisham bin urwa daga babansa shi babansa ka haka nan tabi'ina aljalil yana ya kasance yana sallah fi sahara a daji a jeji a hamada inda babu kowa kuma ila ghairi sutura bai ta sutura ashe da wannan ya nuna mani a fikin imam malik wanda ya kasance fitar a karkashin fikin urwatu bin zubairi idan da cikin dokar daji ta wanda ba a tsammanin dan adam gitta ma to mustahabi na asa mustahabi na mustahabbanci annabi yayi sannan abdullahi bin umar ga shi ma ya dabbaka to amma babu amur babu umurni ko ta sun da kai mustahabbanci kaga wata bin zubair bai sa ba kuma baka ce sa baka ce sallah ta lalace an fahimci wannan ko saboda haka kan malamai a malamai haka suka tafi ka cewa sa su sutura inda ba a tsammanin ko ko ba a tsaron wani gitta to sa sutura istihbaban na idan baka saba salatin ba ta lalace baka yi zunubi ba amma in ka yi ta inda aka tsammani a gitta ba ko ina ne ko a cikin masallaci yanzu misali ana cikin nan ana nafila ɗaya ka kai wannan tsakiyar holo ko ka tsaya tsada inda aka yi kuma ka san za a gitta ma aka ce to ba kyauta ba kai abin da bai dace ba a sutura ta wujuba ka ba wajabci babu mafi hasba'i fi salati babu mafi alhasba'i fi salati ka taho sujuda a cikin sallah kana cikin sallah ya lakta kai shahi kasar da gyara wurin azabushi sai da kai ka tabbata sallah kai fatiha kai rukui ka taso ka yi sulu ka tai sujuda kamun ka azabushin ka sai ka shahi ana yi ko ba a yi ba a yi sai in ta zama dole akwai abin da za ka azabushin ka sai ka kusa misali ko ka kwalba ko ba haka ba to kai marrawa wahida ka shahi ɗaya haka wannan shine hadisi ya tabbata to amma shi yasa ko da mun ji waɗanga hadisai da annan to sai mun fassara su da wancan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam na Abu Darda'i wanda Abu Dawuda da Tirmidhi Abu Dharr ne kaso Abu Dharr ne kaso shi ba Abu Darda'i ba Abu Dharr wanda Abu Dawuda da Tirmidhi da Nasa'i su sun rawaito shi na cewa na tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam yana shahi kasa in ni zo sallah yace marrat wahidatan auda ko kai shudi guda ko kabari inda dai hadisi suna magana kai hadathan ya yahya an malik an abi ja'far al qari al tabi'i al jalil thiqa annahu qala ra'aytu abdullah ibn umar nada abdullah ibn umar idha idan ya duqo idan ya surmuyo ahwa an gane ka duqo ka surmuyo idan kai da kanka hawa kuma babu hamza hawa kwadowa baka shirya ba kila an fahimta larabci kenan a hawa ka duko da niyyar da niyya hawa kuma ya fado wannan jami'i za hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa mhm. a hawa idza ahawa idan ya duko liyastu da dun yayi sujada masahal hasba a ya shahi tsakkuwa sai ya sha hannu ne ya shahi li mawdi'i jabahatihi wurin da zai azabu shi ne sai ya isha sha haka amma matan kafifa shawa mai sauki shawa guda Kina hadisi da ni ishara kai ne ka shaha guda ko ka asali ma Abu zarra na cewa wallahi in ki shaha ko min ka azabu shi na sama habbu ilayya min umrin na'am na hiso ne daga abali gargin raƙuma saboda kyamar da naga annabi ya nuna mai ko ba haka ba kuna al'amari shi yasa wani a wani lokaci kamar da wani malami ka cewa shi addini biyayya ɗaya ka kakkasa ra'ayi ko ba haka ba sai kai ta ta'awilatu sai kai ta abin nan in kace a'a ai ba aiki don wasu na kaso suna ta'ayili da sun ga hukunci ta su kawo dalili ko da hadisi bai ce ba su ce saboda aiki ko ba haka ba in kace saboda aiki wanda abu ka samu matsala a wasu hadisi ko ba haka ba irin hadisan ɗaukar wanzu sallah sallan da yawa ji kan yasa umama zai baka wai fassarawa don akwai aiki ciki irin sallan mun sallah sai a sallah cikin ɗaki kowa gabas ta gare kowa da inda ka dubi na ce gabas ina nuna alƙibla a don ba gabas na can arewa take kowa alƙibla ta ka dubi ya tura kowa ta kulle aisha za ta shigowa ta yi sallama ta yi sallama ko ta buga yana sallah sai ta yi ta yi buɗe ta kofa sannan kuma ya dawo baya da baya ko ina jin kaga ai aiki sosai shi yasa ba aiki wasu abuwa in sun ka zo kawai dai ka kyale annabi sallallahu alaihi ya hana in ka ce don aiki na abuwa kila fahimce ni shi yasa masul hasba'i ko don aiki wasu ka ce a shahi rahama ta ka kai saboda mai sallah inda zai aza goshi tuwajibur rahama to rahama na fuskanto shi duk da dai wannan ba hadisi bane wasu ma ba ta hakan ala kullu hadin aqwalun kathira illa dai manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana shikenan ka huta za ta magana na wadda ambata wa hadathani an malikin an yahya ibn sa'id annahu shi ma balagan na amma yau ba ga imam malik ba malamin sa yahya al-ansari shi ma balagahu ko ba haka ba anna saboda bai rifki abu zarrin ba balagahu anna aba zarrin kana yaqulu masul hasda'i wahidatan wa khairun min humrin na'am in dai hatta yi gadi-gadi ta zan tila to shafa guda shafa shafawa guda amma in tabbata ya yi komi fiye da ba ka gargin raƙon wana alheri na mai yawa takkai saboda haka kakasa wasa cikin sallah na shafewa ko wani wani busawa ko wani abu in za ka yi wannan tun kama ta da ya kama ka gyara ko ba haka ba ya halatta kama ta da ya kama ko a tabbata sallah sai ka gyara in ka gyara shi kenan lahi Allah ta ku cikin sallah an ka hana me nuna muna kamu a tadda ya kama ko ku kamu a kabbarta ai kabbara harama za ana iya gyara ya halatta komai da komai kafin zamu yanci yanzu yanzu zamu shiga mun gane wannan babu ma jaa fi tasuyati sufuf sunan ga da muka yi ta wasa da ita ko da yaushe abin da zo game da daidaita saffai kai liman kakka kabbarta sallah sai ka tabbatar da sahu ya miƙe tak bai bauɗe ba bai zire ba wani bai zuke ba wani bai bullo ba kadaman bai kadami jamban bai jambe ka ɗan ware gaba ɗaya kamar idan sabon wani sallah sallan yi kakka kabbata don kakka kawo mutane matsala tunda mawan sallah ya ce ko dai ku daidaita safanku ko Allah ya jefa sabani tsakaninku yasa wasu masu fassara hadisin ga suna ambaton daga cikin dalilan da kasa a samu rabuwar hankali da sauran rigima da rashin jituwa da cikin musulmi rashin daidaita saffan su wajen sallah to in dai har ya zan daidaita saffai wajen sallah yana kawo haɗin kai wa bi ibaratin ko ku ce rashin daidaita saffai cikin sallah yana kawo wacewar kai kaga yana daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi bari mu ci حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر عمر بن الخطاب ينا خليفة شيني أمير المؤمنين كما شيني إمام حديث جاهنا آه دقا yahya bin eh, daga yahya daga imam malik daga nafi sai irsali nai yace hakika umar ibn al-khattab suna magana kan cewa nafi bai riski umar bin khattab ba dun nafi almajirin ɗane na abdullahi bin umar kuma bararren bawan ɗanai na ya zo hannun kuma ɗanai bayan wuce uban sabanin malamai da yawa kan wannan kuma wannan shine asakku ala kulli halin sanin muna yayi karatu duk ilimi ne ga fasai ga da Abdullahi bin Umar irin wannan kaga akwai alama sosai akwai karhi sosai akwai kyakkyawan zato wannan ya ji shi gani da malamin shi shine danwa dan Umar bin Khattabi radiyallahu anhu shi yasa malamai duka ba su ki wanga hadisi ba ta hanyar wannan sanadi yayin da dun nafi ka cewa Umar yayi Umar yayi ba cika kula da aibanta shi ba saboda dan cikin gida ne eh hatta da duk da dai wasu ma sun in cewa ai ya ga Umar ai ya kaza kaza kaza ala kulli halin hadisi mai kyau na insha Allah yace anna Umar bin Khattab Umar bin Khattab kana ya amuru yana umurta wasu mutane ko ba haka ba sai ka ta kadirin mafuli saboda ni saboda ka fassara kalimar da attahi kana ya amuru yana umurta wasu mutane yana kebance wasu ya umurce su bi tasuyati sufufi su daidaita sahu sahu babu ne a da shi tun ana zama babu ne tun ana zama wanda yazo ya zanna a sa ma babu illa amma irin wannan wanda aka magana lokacin da an ka miƙe za a barta sallah shi aka magana kila an fahimta eh duk wanda an ka zauna amma in lokacin ikama ta yi aka ikama to dole a koma bincika sahu a tabbatar da ya cika daidai wa daida babu laifi babu komi ga lokacin da an ka bata kakkada mu sahun da daidai asha kana ya amuru bi taswiyatu sufufi fa iza ja'uhu kaje ba sai sa mun ce ya amuru wasu mutane kauma sai fa iza ja'uhu idan sun ka zo mai sun zuwa waɗanda ya ta su ne da kusafu idan sun ka zo mai fa akhbaru sun ka habarta mai ma'ana ba shi labari an da cewa kadistawat sahun duk sun daidaito an daidaita ya daidaita yayi yayi kabbar shi kan na sai da an kai kama ko ba haka ba kabbar sai da an faɗa mai komi ba ta kenan ba tun lokacin da ana zuwa ana zanna ana zuwa ana zanna ana zuwa ana zanna haka ba ko eh sai ya tabbatar da an miki ana tsaye kai bi wata huga ba kai bi wata huga ba kai bi wata huga a tabbata to amirul mu'minin sahu yayi daidai yayi daidai yayi daidai annabi ce Allahu akbar wannan kuma shi ce sunna wadda wal yazu za zamu ce mafi yawan masallatai mu ba su irin ta ya kamata a kula وحدثني عن مالك عن أمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت مع عثمان بن عفان Wani حديثي شيما دان cikin gidana da Imam Malik ya roto shi daga babbansa yace hadathani an malikin an ammihi Abi Suhayl ehin daga Abu Kan ka ji zakkara da muka ce ma malik mai magana kai nai abu suhaib ibn malikin dan malik an abihi daga babansa malik shi babansa malik din nan malik ibn Amir ba shi tabi'ina annahu qala to shi ka bamu labari shi malik na biyu ba malik imamu malik ba malik mai bamu labari shi tabi'in shi ka bamu labari yace kuntu ma usman ibn affan na kasance ina tare da Usman bin Affan magan da ni dazu shan da nace in kana iya gyara kasa ko gyara wurin azabushi tun baka kabbarta ba ko tun limin bai kabbarta ba kana iya yi duk wanda ka ga dama da daleta gyaggyara to ki kwalbar cire ta jaye su ko ba haka in babu wurin tadawa sa aljihu haka ta masallaci ko ba haka wutun cikin masallaci na to kana iya waɗannan kamu a kabbarta to wannan kuma za mu same ciki yace kuntu ma Usman ibn Affan ina tare da Usman ibn Affan fa qamat as-salat sai an kai kama sallah wa ana ukallimu an gare kama ina mai magana fi an ya da ni shi Usman ibn Affan ya yanka mi dan wani abu ya yanka mi dan wani albashi da aka ban ya farida in eh, nasiban mafruda rabo yankakke abinda a fardu dama daga cikin kalmomin ma'ana fardu fardu yankawa at-taqdir kaddara abu shi yasa aka ce wa zakatul fitr wajibatun ko wa zakatul fitr sunnatun faradaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal hurmi kaza kaza kaza kaza sa'a suka ce farada ma'ana ya yanka sa'i ko ka ga dama kana a ciya farada kamar sun kamsa ya farlanta ba illa ta ba abin abin da muka so mu ce dai alfardu ma'anahu at-taqdiru ma'anahu al-ijab wajabtawa na ya ce wa ana ukallimuhu ina masa magana fi an ya da ni ya dan yanka min wani albashi a lokacin da mun sallah sallan ya rasu daula tana cikin kokarin a kafa ta hasali ma dai an kafa daula ta zauna dinan wa khuluqan dinan wa daulatan sai dai gwamnati din ba ta da dukiya mai yawa man umar abubakar na hawa aka ci gaba da jihadin da aka yi aka sawo iraki ta shiga cikin daular musulunci aka sawo aka sawo bai daɗe bayan rasu umar ya ci gaba da aiki ya ci gaba da aiki umar ya sawo iran ciki ya kamo ta farisa kenan ya sawo misra da ciki ya sassawo lokacin da gwamnatin ta samu dukiya umar na khattab ya ce ina ganin duk wani wanda ya sa ya ba da rayuwa ce gaba ga manzo sallah sallan a buga ya buga ha addinin ga yakka to mu hutar da shi da yau a hutar da duk wani wanda ya ɗauki makami zamanin manzo sallah sallan aka yi jihadi na kwato waɗannan ƙasashe fa fara da lahu musaha'ima fa fara ba sai yanka ba kowa abinda aka bashi shekara guda ba wata wata ba in yanka baka sai an kimanta ba takka nawa iyanka nawa a auna a ce to duk wanda adda mata kaza ɗa kaza to abin kaza ka isa ce biyu ba kawai ai koma shi kenan ka zanna ka yi ta hutawa ka yi ta karanta su abin da ka ji manzo Allah ya faɗa ma ya ta faɗa ma jama'a shi kenan yanzan aka ci gaba da wannan sunna haba Umar bin Khattab amma ga kuma ta sahabban na ta dan ragewa na ta ɗan ragewa sannan kuma an ga komo ga tabi'ina su ma su ko tabi'a sun kai jihadi irin da da su Abubakar as irin su Umar bin Khattab irin su Usman bin Affan su ma ana dan da su alawansu kila gani wanda suka rika ba. to shi Malik wannan yana daga cikin waɗanda yake na to ina wa in Uthman magana ya sa ni cikin waɗanda za a ba wani abu ko ba haka bai sa suna cikin yan alawansu yawa lokacin an tsaye da sallah amma yana magana to ka amincewa <laughs> falamma zal ukallimu ban gushe ba ina yi mai magana muhammad shahidi ina yi mai magana wa huwa yusawwi alhafsa adina alai yana sa kafa ta kalme ba yana sa kafa ta yana gyaggyara wannan da aka gushi ne yana ta gyara wurin da kusa sana sana takalmi ko yawa yana sa yana ta gyaggyara wurin da zai aka gushi yana ciki kuma bai bar gyaran sahu ba kuma yana saurare na hatta a ja'ahu rijalun har mazajin da ya kawa su gyara sahu suka zo kada kana wakkalahum bi taswiyati sufufi waɗanda ma ya wakilta su gyara safai sai da sun kazo yana cikin aiki na gyaggyarawa shi na daddalewa fa akhbaruhu suka ba shi labari anna sufufa qad sawat duk sahu sun yi daidai fa qala muna cikin haka sun ce ne abin rumumin lokaci an gyara duka fa sai ya ce min shi wa shi malik wanda wanda ka tambaya alawun ko ba haka ba sai ya ce min sauke safi kuma cikin safu ni koma cikin so ya jira sun makabara sai ce Allah ba ya haifa ko shi yasa a daidaita safu kuma kun ga duk san ga abubuwa ana yin su ko da an yi kama ba illa bace ko ba haka ba amma kuma kakkace ka yana don kai wani abu daban hmm, amma ya halatta kila fahimci wannan ana gyara sahu a sai a komi lokaci ya ya ɗiba a gyara shi sannan a kabbarta sallah ana gyara sau kana iya gyara wani azaboshin ka komi lokacin da ka ɗauka kamun kai kabbara kila an fahimta shi abinda an ka hana ka ce Allahu akbar kana sallah ka yi rukuyi ka taso za ka yi sai ka wani gyare gyare shi an ka hana Allah ta shiga babi na mai ɗan bukatar bayani sosai sallallahu alaihi wasallam bakwai da sha tara babu a cikin taimin tamboyi game da wanga babi muna isa shi hmm? ko mu don mu dan daga yana shiga to a gurguje bari mu sashi a amma dole za mu takaita saboda na so in wasa sosai game da shi eh abin kirta eh? shi to ku dakata ku da dakata abin da yasa dama kun san ko karatu mu na bulugul mara tun sadda mun ka aza karatu wani da fara karatu ana dahara sai ka ji ta tabbai kitabun da kaji ko ya rubuto aure ya rubuto buyu'a cinikayya ya rubuto kaza ko yana ta cewa su bari mu kai a bari a kai a bari a kai ko ba haka ba ya ka sai ayi yi bayani shikenan kuma ba bukata ana ta bashe mu baya an wuce kuma a yi ta ne kan abu ko ba haka ba ehe kuma dama karatu muka yi a fahimci matsala wadda take a fahimci sabanin da ke ciki a san duk wani abubuwa suke sannan a yi karatu ya zan ala basiratin babu wata hanya ta haɗin kai sai karatu kuma sai ilimi ce ko ba haka ba to sai a yi tambayoyi in yanzu muka yi shi kila a gurguje wani har yanzu kila bai ba an batun wasu a kawalo ba jibi sai a wata tambaya kitta sai a wata tambaya to zai yi karatun in mun ce mu yi ko ko in sai jibi a yi to kuma da mun yi mun ka kuma ka mana tambaya wala waba'u kabudu sadalu ya kaza kaza kaza ko ba haka ba eh mu sa shi din a wani sai wani sati to shi ke ta abin da zan kara muku duk da dai jiya malam kabiru ya faɗi amma abin da zan yi magana game da shi wasu abubuwa kaɗan daga ciki na sunan da lissa na imamu malik Ehe ga shi yaron da Allah ya ban wasu suna ta wasu suna ta ba sani wasu suna kaman mamaki wasu suna ta zama abin nan ta lokaci ɗaya nika sun yi muna ko ba haka ba da kamun sa imam malik da yana da dalilai kuma da mai kuduri na wanda yake ya yi shekara goma garan ko ba haka ba ya yi shekara goma a saboda mi saboda na ɗaya dai akwai fa'adu kun san al-fa'alul hasanu fa'alu an san fa'alu akar wata Allah ya muka fassara fa'alu fata na gari yawa fata ko ba haka ba imam malikin alamun min al'alami imam malikun ra'asun min al-muhaddithina imam Malikun hujjatun ba ma kace hafizun ko muhaddisu ba hujjatun kun san hujjatun ai don akwai akwai al muhaddisu, akwai al-hafizu akwai al-hujjatu Shi ne wanda ya kai haka kwano ko in ji masu sulun magana har kwano ga harkar ilimin hadisi kaga ashe yana da kyau ka yi fata ko ba haka ba sai lissamai saboda ina fatar Allah ya sa shi ma ya samu wani amma abin da ya ban mamaki ga wasu sai su ga kamar kila duk wasu sun sun kasa fahimtar waye Imam Malik hakika ne gaskiya sun kasa fahimtar waye Imam Malik wani da an ka faɗa mai Imam Malik dan ba wani abu na ba illa sunan wani mai dan bid'a na mai saba mu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kullum in hadisi yayin nan yayin nan haka suka gani ko ba haka ba wato sai sai sai ban tausayi kwarai da gaske ban tausayi ko ba haka ba saboda haka mu fahimta kwarai da gaske a matsayin Imam Malik in kace manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nafi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum tabaka nawa kenan uku ko imam malik shi ai shugaban tabaka ta salisa ko ka so ko kaki shugaban tabaka ta salisa shi shi an ra'asu ga tabaka ta salisa wato tabaka mai tabi'ina in kace tabaka ta sahaba sannan kace tabaka ta tabi'ina in kace tabaka ta atba'i tabi'ina kadiba ha gani za a ce ra'asuhum imam malik ko ba haka ba kuma in faɗa muku imam malik malamin hadisi na ba malamin ra'ayi ba ina jin kun tuna tun lokacin da muka sa karatun nan muka yi ibnu zakkaran muka ce malamai sun kasa mazhabi biyu suna cewa mazhabu ahalin ra'ayi da mazhabu ahalin hadisi suka ce mazhabu ahalin ra'ayi shine abu hanifa da almajiransa mazhabu ahalin hadisi shine imam malik da almajiransa kina kun fahimce ni hakkun da yawa ana cewa ai kun sani imam malik akhadha anhu imam shafi'i ko imamu shafi'i akhadha anhu imamu abu ah, imamu ahmad bin hanbal kuma imamu ahmad bin hanbal shine malamin imamu bukhari malamin imamu muslimun malamin abu dawuda ke kun fahimci wannan kaga hayyo shi na irin wanda a wannan kuma ka ba baka san shi ba kuma ka mai dan bid'a har duniya ta jika kila an fahimce ni saboda a kula sosai kwarai da gaske ni na samu suna imamu malik bin fa'al al-hasani fata ta kwarai na san bai zama irin imamu malik amma dai shi ne ya samu ko ne suka goma na shi ko ba haka ba eh, eh duk da dai ga wani labari da aka bamu ba cikin littafi ba malamanmu na gida ka bamu labari irin wanga na kunni ya girmi kaka malam bai na gwandu yana gidada sayudi irin ga littafan da yayi yayi jalalaini takamatul jalalaini tun ya dan shekara 20 ne ga da karatu ba tun ya shekara 20 kammala shi eh, eh ba malami ya fara shi yayi rabin qur'ani hizbi 30 Allah mai rasuwa aka ce aka maka za kai kamata ka cika mun yana son years ko ba haka ba ka san kai an shekara 20 ba ku fara kiran fage ba wani ko ba haka ba ya cika shi to sai ka mai ga littafai duk abin da kaga na kununu akalla sai da an kan kira littafi ne ya kai 500 imamu sayyidi har suna cewa mutum uku samu wadanda sun kafi su rubutu a duniya na da wuya a cikin malam musulunci in ka ce ibnu taymiya sannan ka ce imamu ɗaya sayudi sannan kace ibnu jauzi wani malami ya kara mun da hudu ce sannan kace abdullahi na gwandu ko ba haka ba to suna tuna sun kai wai ta rubuta abin da kaso in ce lokacin da abdullahi na gwandu na gida da sanki sai wani yace mai ka a mazauni ta wai aka rasa Allah ko ana ko ana kuma irin sanki ko yace a ah, to ai wanda ya sanki din nan ko bai nan ko kuma bai ka bai iyawa yana iyawa amma dai duk da haka addu'an manzo sallallahu alaihi wasallam taskiya ta tarke manzo sallallahu alaihi ta sa ba a cin musu ko ka ci musu da kowane abu ba a cin musu ina nuna wadancan ne urudul mufaddala wannan haka take duk wanda kai aiki duk wanda kai hoɓasa duk wanda kai karatu baka ci musu sannan kuma in can mu yi setting mu yi setting mu manzo sallah wasallam shi ne shugaban ta ko hada ka ce sahabbai gaba dai kafa kulan ko sannan ka zo ka ce eh, tabi'i da sun karbi tafarkin sahabbai ko sannan ka ce tabi'u tabi'in sun karbi tafarkin sahabbai su ma a cikin tabi'u tabi'ina ka dauki mazahibul arba'a duk kasa abu hanifa da imam malikin da imam ahmad ibn hanbal da imam shafi duk da ban jera su ba ko ba haka ba kai ta gangarowa irin cikin magabata kama kama haka zo irin su imam nawawi kamun shi ka zo ka faɗi ibn hazm al ko ba haka ba sannan ka zo har zuwa ga ka wuce ibn wawayi ka zo bisa ibn ibn taymiya ka zo ibn qayyim al-jawziya ka ƙara gangarowa haka zo irin wajen su ibn hajar al-asqalani mai bulugul marami ka dan gangaro irin su sakawi ka gangaro irin su sayyidi ga munan ga sunan lokaci guda suka yi ka tsallake har ka zo da karnin da ya gabata na shekaran jiya shekaran jiya irin malaman da sun ka gabata irin su Ahmad Muhammad Shakir irin su Mala Albani irin su Ibn Baz irin su Uthaymeen har ka gangaro irin nan duk tafarki ne gudana ulaika abai faji'ini bi mithlihim idza jama'atna ya bi min majami dukkan tafarki ahlus sunna wannan kuma duk fahimta gudata sai dai abinda aka ce ma wanga daban wanga daban duk fahimta gudata sai dai kai in baka yi karatu ba kuma dukkan su abubuwa suka da hidima shine addinin musulunci kuma hujjar su guda shine alqur'ani wal hadith ko ba haka ba wanda ya yi hazzi daga cikin su shine wanda ya hazzi da alkitab wa sunna ina ba ta mu wanda an kace yayi kuskure shine wanda ya saka mu alkitab wa sunna kila dinka saboda haka a kula sosai irin waɗannan suna in ka diba ka yawata sosai kuma abin ka daban mamaki waɗanda da ka ciya waɗanda yan bidiya wanda muke tare su ko ba haka ba irin yan ɗari ku ka magana misali yawa yan tariku kaza eh, mutum ya shagaliya na kashabandiya tijjaniya kadiriya ko ba haka ba kowa inda idda an yantani ila imam malik ko ba haka ba wal imamu maliku minhum bari'un ko ba haka ba babu su babu imam malik ni imam malik bai dari ba ko ba haka ba hasali ma ba a san bai san dari ba dun ba ta kafa sai da bayan ya mutu da kusan shekara 300 ko 400 ina abin da ka so in ce mu kamar kamar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake nahnu aulakum bi Musa kila fahimta to wa nahnu aulakum bi Imam Malik ko ba haka ba Imam Malik ahli sunna Imam Malik malami hadisi ku daina ku daina ah, ambatun cewa ka haka ba cewa ka ji kamar wani dan dalita na da ko kamar wani ah, musulmi na da zan kirista ko ba haka ba haka wani ka gane Imam Malik kamar musulmi na zan kirista kuma wasu ba su bambanta har yanzu da imamu malik da malikiya har da suka fassara imamu malik a matsayin mallami da malikiya a matsayin mallami ko ba haka ba malikiya a matsayin mazhabi ba a kawal imam malik na anka ka tattara ba a kawalin malamai na anka ka tattara waɗanda ne waɗanda suna dibin fatawar imam Malik suna derivation kin ma sunan sun san derivation ana ta tsoro wani abu cikin wani abu a tsoro wani abu cikin wani abu a ta fasar abu kila an fahimta har yawa Sheikh Usman bin Fodiyo nan yace ce muna idan wani mutum yayi wata magana wadda baka sani ba kakkai mai inkari matso baka da ilimin ta ko da a cikin mazhabin da ka sani na ko irin mazhabin ka na malikiya ka sani kakkai mai musu don ko a mazhabin Imam Malik kadai akwai mutum ɗari biyar da ka magana a jiya a mazhabi guda sai ku gane Hausa wanda ko wannan in yakwa kwaɗi ana cewa malikiya ta ce ɗari biyar fa to kuna kan fatoyin malami ɗari biyar ku tuna mutum guda kisa ai insa duk wanda ya zagi imam malik bai da bambanci da wanda ya zagi bukhari da muslim da tirmidhi da abu dawo da nasa'i da bin majah duk kasuwar su guda bai da bambanci kila fahimta zagin su ko suka su fiski na ta karanci hadiya ta abubakar ibn abi dawuda ina da wasu ɗalibai da yawa sun karance ta fiski na babbar kaba'ira kila an fahimta akwai bambanci da ka ce wannan hadisi akwai kore ko wannan fato ba haka take ba saboda hadisi akwai bambanci da su kasu ina fatan fahimci wannan saboda haka Allah ya sa mu gane kuma abinda muka yi niyya na aikin alkhairi Allah ya shige muna gaba wani malami na cewa a sanya sunan malami yana daga cikin tottono karatuttuka da gudunmuwar da ya basu kila yau in wani ya ji an ce imam malik an kasa kila zai ta ne ne tarihin imam nan sai ga mun katar da wata kalima wadda ka sa ta Allah ta yi gaskiya Allah ta mu dace mun yi arganye da yan bidiya sun kasu sa imam malik ko ba haka ba sai sun kasa imam malik sai mu ce kuyi koyi da hada sunna ko ba haka ba Allah ta mu gani ina jin kila bari mu gani mana akwai tambayoyi kuma wannan fikira in kara cewa fikira ce wadda ta shigo maka da ahlus sunna gaba daya duk yanzu Najeriya ana kokarin a hada kai game da wannan shi yasa sun aka ai saitin duk imamai da gaba daya duk guda kila fahimta kawai manuwa gaskiya ta tabiri idan an ce ga kaulin shafi ya ce kaza malik ya ce kaza kaza kaza duk kila abin da aka so a fahimta karkashin wani da suka tsoron su fassara ko ba haka ba eh shi na kawai abin shi yasa yanzu ga makarantun ne nan ana danganta su ga Imam Malik nan muna da makarantar Malik Jabir ko mu asqatu al-Imam Malik mun ko shi ma ya san waye al Imam Malik ko ba haka ba a Kano akwai marasu al-Imam Malik a Kaduna akwai marasu al-Imam Malik a Bauchi akwai madrasa al-Imam Malik duk waɗanda kirmini jami'a da sun ka kafa ta kila fahimta wanda sun ka san sunnar tsagwaranta ta ƙwarar kila an gane Allah ta mu gane ah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atul musulmin. to na harko dai akwai ga shi Allah ya sa an ji Allah ya ba malan karuwar da namiji kuma ya sa mai sunan Imamu Malik muna roƙo Allah ya cika malan nuhin sa game da shi Allah ya sa mai albarka ne ya sa musulunci ne da aka samu addu'a da nayi mai nace Allah ya sa hafizin Qur'ani ne to kaga kuma yanzu Imam Malik ai ya hada <laughs> kuma alhamdulillah je an naje an kawo min shi na gani na mishi addu'a <laughs> Allah ya sa alheri na'am wannan yake cewa assalamu alaikum sanarwa yake bai kwamitin masallacin Muhammadu Buda Tsaki wato ta Ahmadu Bello ko na sar dalibai cewa an dawo da karatun kitabut tauhid karatun tauhidi na mujaddidin Muhammad bin Abdul Wahhab wato qawaidul arba'a wanda ake kowace asibiti magariba zuwa isha a nan masallacin Ahmadu Bello wanda an nan ka fada da ka fada da bankin GT wanda Malam Hassan Yusuf Hausare yake karantarwa to Allah ba da ikon halarta amin <clears throat> wannan ya shi ma yana malam addu'a ce Allah ya kara malam imani da tsoron Allah kuma Allah ya gafarta wa malam ce Allah ya sa albarka cikin iliminka da iyalanka ina son ka don Allah tambaya ta ita ce shin ya halatta mutum ya dinga kwaikwayon malami amintacce musamman ga al'amuran da al'amuran addini wanda shi mutumin bai fahimta ba ƙarshe Allah ya saka ma ko abin nan Allah ya saka wa malam da alkhairi wa salamu alaikum to wa ana uhibbuka lillahi a game da tambayar ya halatta mutum shirika kwaikwayon malamin da ya amince ma amintacce an sa a dunkule zan ce a'a malami ba kwaikwayo ba koyi aka yi da malami ba karatu aka yi da shi ya faɗa ma Allah ya ce annabi ya ce sai kai ba malami aka dubi ba ba malami za ka ce mi ce ba mi aka yi ta faɗa ma wannan kalidi aka ce mai wanda a kida ma bai halatta ba a furuwa na wasu malamai ka rigima cewa ya halatta kaza kaza kaza kaza to ko ya halatta sai an ka ce ga jahilin da yayi ya kasa ganewa ko ba haka ba ka kusan baka son kazan ciki yayi yayi yayi bai karatun ga ko bihin bai sani ba kuma ya kasa ya gane ya za ka yi mai illa sai a dai ba ishara a taya a can faɗa mai amma in dai kana ganewa to sun aka yi a faɗa ma Allah ya ce annabi ya ce sai ka aiwatar idan ka ce ka bi malami ko garin ku mallamai sun hidari ko ba haka ba wani za ka biya wannan matsalar kenan sannan kuma ka sani duk kowane malami daban yake da wani amma in ka ce faɗa ma Allah ya ce annabi ya ce to duk duniya ta za faɗa ma duk ƙasar ka da garin da wanda ba shi ba gaba ɗaya kuma ne mi ne tsuran haɗin kai shi yasa ba a cewa a yi koyi wai da mallami ya faɗa ma gaskiya ka riƙa kuma gaskiya tana ƙarƙashin alkitabu sunnati khalas insha Allah na'am wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam ilimi da imani amin don Allah malam idan mutum ya samu wasu suna sallah akan hanya sun kara wani icce domin sitira sai ka bi bayan liman sai ka bi bayan liman ya cika sallarsa sai sauran sai sauran kamar mutum biyar ko fiye da haka suka tashi su cika tasu to waccan iccen ko sandar da liman ya sa zai ishe su lokacin cika sallar su kwarai da gaske ya ishe su matsawar ba a jaye su ba in ma ya musu nisa cewa aka yi su kara ba in ma ya musu nisa kila liman ya tashi watai sai ya zan akwai gab da yawa ya sai su kara ba ya ishe su insha Allah wannan ce assalamu alaikum Allah kara malan lafiya da imani malam ya hukuncin wanda idan aka tayar da sallah sai ya yi zamansa yana addu'a sai an tayar da sallah sai ya miƙe kuma baya daidaita sahu kuskure na kware da gaske na farko addu'a ana ikama ko ko ana tsaye da sallah shi yana zaune to wannan kuskure na kadiba akhtawul musallin na mishawi shawi da kuma alqaulul mubin fi fi akhtaul musallin na Muhammad Salman Salman ko Sulaiman kadiba su sun ambaci haka nan da kuma kadiba akhtawul musallin shi ma na mahmud jamil duka sun ambaci cewa a tsaye da sallah ko irin misali a tada sallah wana can dandali yana zaune kaga yana sallah yana za iko ko masallaci ya ta sun da cikin akhtawul musallin sannan kuma ba addu'a ana iqama ko kuma addu'a kana zaune ana sallah duk ba a waɗannan da an ka ce a tashi a iqama to sai ka miƙe sannan kuma idan an kabbarta sallah sai ka kabbarta wannan kenan rashin ta sahu yana jin mu ambata wannan ko ba haka ba hadisai la la ya'lamu al-marru bayna yaday al-musalli lakana alayhi an yaqifa eh khayran 40 khayran eh madha alayhi lakana alayhi an yaqifa 40 eh saboda haka a hadisan sun gabata insha Allah wannan ce assalamu alaikum malan sunan Allah almannanu yana cikin sunan Allah ko bai ciki manzo sallallahu alaihi wasallam yace allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika lakal mannanu ya badi as samawati wal ardi ya zal jalali wal ikrami ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al jannata wa a'udhu bika minan nari rawahu al bukhari wa muslim ya ce don Allah a taimaka min domin ina so mafita assalamu alaikum malam ina son in ranka azumin ramadan dole ne in yi su lokaci guda ba na hutawa kamar na nafila a ba dole ba ne kana yaran ranka gwargwadon hali ehem gwargwadon yadda ka samu hali kana ranka wannan duk malamai sun ba da kusan sun ittifaki ga wannan babu wata matsala game da haka nan takadi fatwa ali bin abi dalibin takali tatra aw mutatabi'a ko ka bi ka biya su jere babu kacewa ko ka biya su tare da kacewa wannan babu illa illa dai ai kokari a rama kamun wani azumi ya zo wannan ya ce assalamu alaikum ina son ƙarin bayani game da sutura masu sa abubuwan da ke shagaltar da mai sallah kuma ya ce malam Allah ya raya da imamu malik dayan musulmi ga baki daya Allah ba mu zama lafiya ga duniyar musulmi ga baki daya amin to game da sassattara wadda ka tashwishi dama malaman fikin sun ambata haka nan sosai kuma sun yi bayani kwarai daga ciki kuma haka bayanin yake ko nan kasa kasa in ka zo ga mai akhdari cewa ya gaira mushaw gaura mushawishin ko wanda bai ɗauka hankali ta tashwishi kenan kuma wanda ba ka sa wanda ka tahiya ta ko ba haka ba mai askari ya faɗi haka nan ka aza yaro ka dan bashi kuli kuli ka ce ka zanna nan ko ba haka ba jima ka dan ya canye sai ya tahiya tai to duk ba a sa ba a sa mushi wushi ba a sa duk wanda ka tafiya ta ina jin wannan tafasil din zuwa kuma ga littattafai da yawa kuna samun haka nan kila ma tambihi na shi malami ya yi muna in Allah so jazakumullahu khaira to alhamdulillah mun yi bayani game da masu aje mashin ba cikin gidan da muka tanada ba in sun aje sai su kula da kyan kansu wani ya aje an mai tambihi ya ce akwai mai kula mai tuzo Allah ya doyin aka aje a kula din dan muna gudun kada wani ya bar nan cikin damuwa bai ga abin hawansa ba Allah ya samu dace kuma kamar yadda ce nan kwamitin masallaci mun yi shawara muna son in al'umma sun amince su ba mu goyon baya za mu nemi taimako guda cikin wata sai mu samu wata